ya yi arama kaga al'ummu suna nan kowanne da irin laifuffukan su Allah madaukakin sarki kuma sai ya tura musu azaba gwargwadon abin da ya ga dama ga sunan dai su ma adawa aka tura musu rihan sarsarin atiya sakharha alaihim saba layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ta zo ne kawai malam yi kawai iskar take yi fatar alƙauma fi ha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kawai za ka ga mutane mana a jajjefe a yayyashe ta musu jina jina ta musu waje waje ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce kaman kututturen dibino ne kututturen bishiya ne aka yankar aka tarwaza aka yasar an gama da lamarin su malam fa kullun akhadna bi dhanbi haba malam Allah ba abun wasa bane jama'a idan kaga muna yi Allah ya bar mu kawai ya bar mu ne kawai muka ai mun shiga tarihi a duniya a waye gari cikin watan ramadan amma masallatan duniya kakaf a kulle jama'a kuma bugan shi bane ina ga wannan ko a farfajiyar kiyama aka tashi mu kan mun ga bala'i masallatan duniya har ka'aba a ramadan la ilaha illallah shi yasa wani malamin ya ce kai kuna cewa corona corona kai ni fa gaba ɗaya hankalin kuma bai tafi inda nake so ku tafi kuka ce masa ne malam yace a ah, alamar giyama ce mana masallatai duk a kulle su yace banda tashin giyama ya za ya ka masallatai babu amin alamati sa'a sai tashin giyama ai yace kawai alama ce alert ne da cewa kiyamar kawai ta zo kowa ya shirya alkur'ani yace wa minhum man akhabat akwai waɗanda kuma in suka yi laifi a cikin al'ummun da suka shige Allah ya ce idan muka tashi kama su sai mu tura musu tsawa kawai a a musu tsawa kawai tsaban ya ratattaka komi haba kai da jikin ma ruwa ne da nama da kashi da jijiya tsawon da yake tarwa da dutse duwatsun da Allah ya kafa amma tsawa idan da sai ta mai da su gari ina kake kai kuma waɗansu tsawa ake tura musu sai a je kawai a gama da su shi kenan a sake kawo wani generation a ce ko kuma ko ku bauta wa Allah kuma ko ku gani wa minhum man khasafna bihi al-ard waɗansu al'ummun kuma idan suka yi laifi waɗansu mutanen idan suka yi laifi su kuma kawai ƙasa ake yi umarni ba bata lokaci kawai ta ba baiwar Allah ce ai a ce kawai ke haɗe su shi ke na ƙasa kawai sai ta danyi adjust kawai sai ku shiga kawai ta haɗe sai a cigaba da rayuwa kuma irin su ƙaru na kenan wa min man a akwai wanda kuma Allah ya ga dama kawai ba iska ba tsawa ba wani kasa ta yi bajin daman kawai akwai ruwa shikenan kawai ruwa haɗe su kawai irin su fir'auna irin su mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa kana Allah li yudlimakum duk fa wannan da Allah yake fa ba Allah iya nufin ya zalunci wani bane ba walakin kanu anfusahum yudlimun kawai su suna zaluntan kansu ne ta aikata ayyukan da Allah baya so kasan nan ta Allah ce saman nan na Allah ne ruwan saman da yake saukarwa ake rayuwa a duniya nan na Allah ne komi da yake faruwan nan na Allah ne hatta ka fita ka je ka samu ko baka samu ba dan uwanka ya samu kai baka samu ba wancan ya baka aiki wancan oganka ne wancan mai gidanka ne wancan kaza fa duka fa Allah ne yake tsara ma idan ka fita ka san maka ka je ka da dare ka samu nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayatid dunya ma'ishatakum fil hayatid wato duk abin da ke faruwa na komi Allah ne ke tsara shi Allah ne ke ganin dama yau Allah in ya ga dama idan ka fita sai ka rasa samun komai gobe ka fita baka samu ba jini ka fita kullum ila iya sa'a amma Allah madaukakin sarki shi ya tsara wannan dan acaba ne idan ya murna mashin dinsa daga fantami ya yi tudun guda bai san me zai same shi a can ba amma iya zuwa sai ya ga wani ce sit sai ya hau sai ya bashi naira hamsin sai ya je sauke shi ya samu na tafi ne kai kuma ka fita ka je ka bude shago wani ya zo ya ce imin kaza kowa haka nan ake ta yi Allah madaukakin sarki iya ta rufa mana asiri muna rayuwa amma sai mu ce akan kasarsa ce a kasan saman sa ne albarkarsa muke ci a duniya sai mu ce ba za mu yi abin da yake so ba dole a samu matsala to amma mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah sai ba mu wani irin daraja ya ba mu wani irin fifiku Allah madaukakin sarki ba zai kama mu kamar yadda yake kama waɗansu al'ummu a baya ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim hmm. wa ma kana daga cikin abin da muke samu na rahamar Allah madaukakin sarki shine muna laifuffuka Allah madaukakin sarki iya daga mana kafa iya haƙuri a cikin abin da muke aikata masa muna fatan Allah madaukakin sarki ya sake haƙuri akan mu ya kuma sake mana rahama a cikin rayuwa Allah madaukakin sarki yace wa zakirkum